أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyaukyawan ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci mai ɗaukaka darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi musharata da kuma kakan da ake yin ta insha Allah wannan darasi din ma karasawa ne cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata saboda haka kamar yadda muka ambata cikin darasin da ya gabata yana da kyau ya zamanto mutum ya ma kansa sharaɗi kuma mun ce kyaukyawan lokaci kuma fiyayyen lokaci wanda malaman akhlaq suka ishara gare shi wanda ya dace zamanto mutum ya yi ma kansa sharaɗi shine bayan sallan asuba mutum ya ma kansa sharaɗi ya tunatar da zuciyarsa ya gaya mata cewa ta ɗauka cewa alal misali yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe ta kuma rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bata ya ƙare guzuri da kuma uwar kuɗi wanda yake shine rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata yanzu ya ƙare kuma ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana mata ayyukan da ta yi ayyuka ne wanda sun kasance ba su dace ba ta takaita ta kassara sosai a cikin rayuwanta saboda haka tana neman Allah subhanahu wata'ala ya maido ta tana neman Allah subhanahu wata'ala ya bata wani fursa na ta dawo cikin wannan rayuwa din domin ya zamanto ta gyara amma Allah subhanahu wata'ala al misali sai kasance ba ta ji kalla nan ba da Allah subhanahu wata'ala zai ce ma wasu wanda za su nemi Allah subhanahu wata'ala ya maido su almisali misali kamar aya da ke cewa rabbir shi'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt wanda suke neman cewa ya Allah subhanahu wata'ala ka maido mu a wannan duniya din ka sake ba mu wata fursa ka sake ba mu wata rayuwa domin ya zamanto mun komo nan duniya din mu gyara abin da muka bata irin wannan mutanen Allah subhanahu wata'ala zai ce musu kalla Allah subhanahu wata'ala ce ko alama wannan magana ne wanda mutum zai faɗi wanda ranar alkiyama ba zai amfane shi ba da sai sun yi gurin Allah subhanahu wata'ala ya maido su a cikin wannan rayuwa din domin su gyara aiki amma Allah subhanahu wata'ala ba zai maido su ba ko wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ko da an maido su to da za su koma ne zuwa ga abin da suka kasance can da suna aikatawa kawai suna karya ne kenan idan mutum yana tunatar da ran shi da wannan kan cewa yanzu tasawwara cewa Allah subhanahu ala ya karbe ta kuma ta nemi Allah subhanahu ala ya maido ta amma kamin Allah subhanahu ala ya ce kalla din nan sai ta samu kanta cikin wannan duniyan ya kamata ta kasance kenan mutum ya tunatar da ranshi irin wannan tunatarwa ɗin a lokacin da yake sa mata sharaɗi wannan zai ƙara ba ta caji wannan zai ƙarfafa a kan ya zamanto ta yi ƙoƙarin aiki da wannan sharaɗi ɗin wanda za ka aza mata saboda haka kenan mutum sai ya mazuciyan shi ce ya kwatanta mata ya bayyana mata kan cewa ta kiyaye waɗannan gaɓoɓin nashi guda bakwai da idanuwansa da kunnuwansa da bakinsa da hancinsa ƙafafuwansa hannayensa don abubuwa ne gaɓoɓi ne wanda zuciya take da tasalluti a kansu kan cewa ta kiyaye kada ya zamanto sun kauce hanya a wannan rana ɗin ta kiyaye ta yi muraƙabansu kada ya kasance sun aikata abin da yake bai dace ba mutum ya tunatar da zuciyar shi haka sai ya zamanto zuciyar ta samu caji ta karfafa ta yi ƙoƙarin iltizami da wannan sharɗin da mutum zai aza mata al misali muna samu a cikin addu'o'i na imam zainul abidin alaihi salam a cikin wata addu'a tashi wadda ake kira du'a tauba a cikinta yana irin waɗannan bayanai ɗin <clears throat> wanda yake nuna mutum ya dace zamanto ya yi ma Allah subhanahu wata'ala sharaɗi ya dace zamanto mutum ya makansa sharaɗi bayan mutum ya tuba mataki na biyu ya zamanto ya makansa sharaɗi kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya iltizami da wannan sharaɗi ɗin har ya zuwa ƙarshen wannan rana ɗin ko da yaushe ya yi ma kansa haka nan sai zamanto ya samu ƙwarewa idan yau ya yi ya dace gobe al'amarin zai zamanto yana da sauki banda gobe zai kasance ya fi na jiya sauki hakanan hakanan sai zamanto duk lokacin da yake ci gaba sai zamanto al'amari yana ƙara masa sauki ne al'amari yana ƙara masa sauki ne sai zamanto yana samun ci gaba har ya zamanto wannan sifa ɗin ta zame masa malaka a cikin zuciyar shi ta yadda baya son ma ya ji abin da ya sa a Allah subhanahu wataala bai son ma ya ga abin da ya sa a Allah subhanahu wataala bayan da za a iya ta yi inda ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanto son Allah ya shiga zuciyar shi sai zamanto bin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga zuciyar shi sai zamanto addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga zuciyar shi sai ga son Allah ya zauna a zuciyar shi sai ga duk abin da yake yi abin da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata ne imam zainul abidin yana bayyana wannan hakika a cikin wannan addu'a din inda yake cewa walaka ya rabbi sharti Allah a'uda fi makruhik ina cewa ya ubangiji sharɗina yana a gare ka akan cewa ba zan koma ba cikin wani al'amari wanda yake kanaki saboda su annabawa da kuma a'imma masumai alaihi musalam mutane ne wanda ba su samu Allah subhanahu wata'ala ko da ko makaruhi ne ba su aikata shi amma wannan addu'a din na imam zainul abidin yana iya kasancewa koyarwa gare mu mu wanda ke ba masu mai ba yana koya mana ne musamman mun duba imam zainul abidin alaihi salam bayan an karbala matakin da ya ɗauka na ilmantar da mutane da kuma isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare su shine mataki na addu'a saboda haka da yawa daga cikin addu'o'in imam zainul abidin sun kasance addu'o'i ne wanda kana ganin zahirinsu addu'a ne amma in kai dabburi a cikinsu zaga cewa addu'o'i ne wanda suke kunshe da manya-manyan muka na sanin Allah da sanin addinin Allah subhanahu wa ta'ala to cikin wannan addu'o'in nasa yana cewa walaka ya rabbi sharti Allah a'uda fi makruhik ya ubangiji sharaɗina na yana gare ka kan cewa ni ba zan sake komawa a cikin abin da kake ki ba wa damani Allah arji'a fi mazmumik hakanan kuma ya Allah subhanahu wata'ala lamin cewa na yana gare ka akan cewa ina ba da zaman ina lamin cewa akan cewa ba zan koma ma abin da yake kana zargin shi ba duk wani abin da kake zarge duk wani abin da yake baka son shi ba zan koma a cikin sa ba wa ahdi an ahjura jami'a ma'asik ya ubangiji alkawalina yana a gare ka a kan cewa in zan ƙaurace ma dukkanin sabonka wato duk wani abin da ya samu Allah subhanahu wataala zan ƙaurace masa wannan sharuɗa ne masu nauyin gaske kuma sharuɗa ne wanda ana buƙatar ya zamanto mutum a marhalan musharata ya zamanto ya yi ma Allah subhanahu wataala wannan sharaɗin ya zamanto ya yi ma Allah subhanahu wataala wannan alƙawalin domin ya zamanto ya tabbata akan wannan sharaɗi ɗin domin zamanto ya hau kan hanya na gyara kansa da kuma tarbiyyantar da kansa kenan nan imam zainul abidin alaihi salam yana bayyana mana cewa ya ɗaukan ma kansa sharaɗi ya ɗaukan ma kansa alkawali ya ɗaukan ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawali ya sharɗanta ga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa ba zai aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ki ba ko duk wani abin da ya kasance abin zargi ne ba zai aikata shi ba hakanan kuma duk wani abin da ya kasance abin ƙi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saɓo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nisance shi wannan shi ne abin da ake ce ma musharata in mutum ya yi haka yana buƙatar ya zamanto ya altizami da shi ya tabbata a kan shi har ya zuwa ƙarshen wannan yinin nasa in yi haka sai zamanto ya dace sai zamanto ya haƙƙaƙa babban mataki mai muhimmanci a cikin hanyar tsarkaka da kuma kyautata ɗabi'u shi yasa in za mu duba a cikin ayoyin alkur'ani masu girma za mu ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sun kasance ta hanyar irtibatinsu da Allah subhanahu ta'ala ta hanyar alakansu da Allah subhanahu ta'ala. sukan ƙoƙarin samar da alkawali tsakaninsu da Allah subhanahu ta'ala kan cewa za su bi Allah subhanahu ta'ala kun ba su a masa ba kuma suna ƙoƙarin ɗabbaƙa shi a cikin rayuwarsu wannan lalle wani nau'i ne na musharata wani nau'i ne na yi ma kai sharaɗi da kuma tabbata a kan shi watan za su kasance sun harraka a cikin haɗin saƙon Allah subhanahu ta'ala a cikin hattin risala da kuma tahammulin mas'uliya na koyarwa na addinin musulunci alal misali in za mu duba cikin wannan aya ta 23 a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa minal mu'minina rijalun صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما baddalu tabdila Allah subhanahu wata'ala yake daga cikin muminai akwai mazaje wanda sun gaskata abinda su suka ma Allah subhanahu wata'ala alkawali a kai daga cikinsu akwai wanda ya riga ya cimma goransa daga cikinsu kuma akwai wanda yake jira yana sauraro kuma bai canzawa canzawa kenan wannan yana nuna mana matukan muhimmancin musharata da kuma kasantuwanta cewa ta kasance ɗabi'a ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sun kasance sukan yi ma Allah subhanahu wata'ala sharaɗi sukan ma kawo kansu sharaɗi domin ganin cewa sun bi Allah subhanahu wata'ala sun kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala sun tsare addinin Allah subhanahu wata'ala wannan aya kamar da ya zo cikin sashen riwayoyi sun bayyana cewa tana magana ne akan sayyiduna hamza alaihi salam sayyidu shuhada wanda man kaza nahbahu kenan suna daga cikin wanda su sun biya bukatan sun cimma magorinsu sun samu shahada a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa min man yantazir kuma Imam ali alayhi salam yana daga cikin wanda yake sauraro kuma yana bai canza ba har shi ma lokacin da ya zo ya samu shahadar nasa kenan wannan ya nuna mana kenan alkawali ne adda kai tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam managarta wanda kuma shine ake ganin cewa nau'i ne na musharata nau'i ne na yi ma kai sharaɗi da kuma ɗaukan alkawali a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala akan cewa ba za ka sa ma Allah subhanahu wata'ala kuma za ka harraka a cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so har zuwa ƙarshen rayuwanka wannan yana da muhimmanci su san gaske alhali wasu kuma saɓanin haka ne saboda ba duk wanda ya yi ma kansa sharaɗi ba yake iya cika wannan sharaɗi din mutum yakan iya ma kansa sharaɗi kuma ya zamanto ya kuskure ma wannan sharaɗi din kamar yadda kuma ya kasa cika wannan sharaɗi din kamar da ya zo cikin wannan aya ita mata goma sha biyar cikin suratul ahzab Allah ta'ala ke cewa walaqad kanu ahadullaha min qablu la yawalluna al-adbar wa kana ahadullahi mas'ula sun kasance can watan lokacin da suka musulunta kenan sun yi ma Allah subhanahu wata'ala alkawali kan cewa ba za su juya baya ba a halin yaƙi ba za su juya baya ba ba za su juya baya daga bin Allah subhanahu wata'ala ba sauran gome sabon Allah subhanahu wata'ala kamin wannan lokacin amma Allah subhanahu wata'ala ya ce alkawalinsa ya kasance lallai abin tambaya ne lalle Allah subhanahu ta'ala zai tambaye duk wanda ya alkawali kuma duk wanda ya ma Allah ta'ala sharadi Allah ta'ala zai tambaye shi kenan wannan ma isa ya shasha a mutum ya kudaitar da mutum akan cewa lalle in yi mutum in yi ma Allah ta'ala sharadi ya zamanto ya cika wannan sharadi din in yi ma Allah subhanahu Ta'ala alkawali ya zamanto ya cika wannan alkawali din in yi haka ya kiyaye kuma zai samu sakamakonsa saboda haka kenan idan mutum ya zo a wannan marhala din yana da kyau zamanto mutum ya yi muraqaban kansa ko da yaushe ya tadabburi cikin wannan aya na harko da muka ambata ta suratul asr hakanan kuma ya tadabburi cikin wannan ayoyi din wanda suka yi ma Allah ta'ala alkawali kuma suka cika da wani suka alkawali suka saba ya zamanto ya yi kokarin kasancewa cikin wani suka alkawali kuma suka cika wannan zai taimake shi a wannan marhala din na musharata na yi ma kai sharadi zai taimake shi zamanto ya tabbata akan shi kuma ya zamanto ya yi iltizami da shi insha Allah sai mataki na biyu wanda zai zo shine mataki na muraƙaba wannan mataki yana zuwa bayan musharata ne sannan kuma mataki shi ma wanda zai biyo bayan shi zai kasance mataki ne na muhasaba shi ma insha Allah za mu bayani a cikinsa za mu bayani kansa cikin darussa da za su zo nan gaba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين